Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da noma da kuma niya FM ko kuma Radio afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Alheri Grace abdul tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragama shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hira da abokin aikin Ladan Ibrahim a yawa yayi da Salihu Garba daga zauren taron wato babban bankin duniya kan tasirin ƙasa a rayuwar biladama. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi da ke yayata ci gaban da mata ke samu a fannonin rayuwa daban-daban. sai kuma sharhin manyan jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu assalamu alaikum. ma'aikatar tsaron amurka ta umarci daukacin ofisoshin jakadun amurka manya da ƙanana da ke duk faɗin duniya cewa su tabbatar sun tsananta bincike a rukunin wasu mutanen da suka nemi takardar izinin shigowa amurkan haka kuma umarnin ya bukace su da su binciki bayanan hanyoyin sadarwar zamani na waɗanda suka nemi takardar izinin shigowa musamman ma waɗanda ake tuma suna da nasaba da ta'addanci ko kuma daga kasashen da ke karkashin barazanar ƙungiyar isis yanzu haka dai ministan harkokin wajen amurkan rex tillerson ya aike wa ofisoshin jakadanci da layin sadarwa na bai ɗaya wanda zai kawo ɗaukacin ofishoshin jakadancin amurka duk inda suke a duniya wuri guda domin su yi aiki bai ɗaya akan abin da ya shafi tsaro da bayanan sirri domin ta haka ne za su gane adadin waɗanda ke buƙatar takardar izinin shigowa amurka kuma hakan ya ba su damar ƙara ƙaimi a bincike domin ko da mai neman takardar ya cimma sharuɗan da aka gitta duk da haka suna buƙatar ƙara tsananta bincike a kansa idan ta kama ma ana iya hana mashi wannan shine alamun farko na tsananin binciken masu shigowa amurka wanda shugaba donald trump ya alkawari lokacin yakin neman zaɓe. yanzu ya zame wajibi ofishin jakadancin amurka su faɗaɗa su ga masu neman izinin shigowa domin samun cikakken bayanan ko shigowar tasu ka iya zamewa barazana ga amurka da amurkawa ko kuma a'a sabon shugaban kasar somaliya ya mika kokon bara ga kasashen duniya da su tallafa wa kasar tasa kan yadda za ta kauce wa farin da ke dab da kusa da ita ya ce kusan rabin mutanen ƙasar tasa suna fama da karancin abinci kana kashi sha biyar daga cikin 100 suna fuskantar barazanar fari shugaba muhammad abdullahi wanda ake wa lakabi da farmajo yana wannan magana ne a sa'ilin da yake jawabi ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ce a gaskiya yana mai cike da bakin ciki na irin wannan halin da ƙasata ta shiga domin ko mutanen ƙasar somaliya mutane ne masu alfahari da ƙwazo kana kuma marasa kasala ya ce su mutane ne na ƙarshe da za su nemi taimako idan aka ce akwai hanyar da za su iya bi domin su samu na kansu shugaban wanda ya kama ragaman mulkin ƙasa a cikin watan da ya gabata ya ce mutanen ƙasarsa sun yi aiki suna aiki na tsawon sa'o'i masu yawa domin kawai neman abinci da ruwa wannan ya sa da yawan dabbobi sun mutu saboda tsananin fari kana cutar kwalara kuma sai kara ta'azzara take yi makarantu da harkar kasuwanci a bangaren kasar kamaru inda ake amfani da turancin ingilishi na ci gaba da kasancewa a kulle hakan ko ya biyo bayan yajin aikin watanni biyar da malamai da lauyoyi suka kaddamar ne na cewa ana tursasa musu wajen amfani da harshen faransanci wakilin murya amurka a birnin da moki edward kindeza ya ce shugabannin wannan zanga-zanga su uku da ma wasu mutane 25 daga sashen masu amfani da harshen na turanci don an tsare su kuma an gurfanar da su gaban kotun sojan kasar a jiya alhamis sai dai kuma an ɗage sauraron wannan ƙara wakilin na murya amurka ce an jo ɗaya daga cikin mutanen uku da ake tsare da su wato big busy mancho na cewa shi kan ba zai taɓa mantawa da asalinsa ba yayin da sojoji ke masa rakiya zuwa kotun sojan da suka gurfana sojojin da ke musu a dai sun hana mutane kalilan inda suka fito domin gaisawa da waɗannan mutane ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen ko sun hada da minan flora wata ce ta yi tafiyan kilomita 400 ne domin kawai ta zo ta nuna goyon bayanta ga waɗannan mutane da ake rike da su khalid masud shine wanda 'yan sandan birtaniya suka bayyana a maharin da ya yi dalilin mutuwar mutane hudu a kusa da harabar majalisar dokokin birtaniya Shi dai wannan mutum ɗan asalin ƙasar Burtaniya ne wanda ya musulunta amma yana da tarihin aikata ayyukan asha da yawa ciki har da mallaka makamai da kuma aikata wasu laifuka. Ƙungiyar IS ta ce masu ɗan shekaru 52 sojan ta ne wanda ya amsa kiran cewa ya kai wa fararen hula da dama masu sanye da hari da kuma 'yan waɗanda suke sanye da kaya kayan sarki na ƙasashen da suke da alaƙa da amurka sai dai kuma ba a taɓa gurfanar da masu a kan laifin ta'addanci ba amma dai jami'an tsaron birtaniya sun ce an taɓa bincikensa a wani lokaci can baya akan abin da ke da nasaba da tsatsauran ra'ayi mahukunta suka ce suna tuhuma aikuwar wato aukuwa cikin mutane da ya yi da mota a gada westminster shi kadai ya aikata wannan danyen aikin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya gargaɗi kasashen yammacin turai akan su yi taka tsantsan wajen ƙoƙarin wargaza harkokin mulkin ƙasar macedonia ministan yana magana ne a wajen taron manema labarai a moscow kwanaki biyu bayan da daya daga cikin shugabannin kungiyar tarayyar turai johns hans ya ziyarci skopje a kokarin ganin an sasanta batun siyasar kasar wanda ke neman zama kikikaka tun sa'ilin da aka gaza cin matsayin hada gwamnatin haɗin kan kasa bayan zaben da ba a samu gwani ba labaran duniya kenan kuka saurara To madalla a cikin makon nan ne aka kammala wani taron kasashen duniya a zauren babban bankin duniya kan tasirin ƙasa a rayukan al'umma. Abokin aikin Salihu Garba ya yi wa Ladan Ibrahim Aiwa ƙarin haske kan abin da aka tattauna a wannan taro. To kamar muhawara ta yamma da na je, Group ɗin Transparency International. na ɗaya abin da suka ce tsare gaskiya kowace ƙasa ta aiwatar da ayyukan da bisa gaskiya bisa ka'ida idan ba a nuna bambanci ba idan ba a nuna son kai ba idan aka sa kuɗi ko wani abu da ya kamata a tanadi ƙasa da shi an sa shi in kuma doka ce kowa ya bi misali ai misali da inda mutane ke haƙan ma'adanai ta yaya gwamnati za ta bar wuri mutum ya zo sai ya ma da na ya kwashe kayan shi ya tafi ya sayar ya samu kuɗi amma ya gurɓata wuri ya farma mutane wurin su haka nan noma ba za ta yi ba tafiya ma da wuya to irin wannan an bari wannan wurin an cuci mutane shi yasa aka ce ya kamata a ce akwai dokoki kai in ka zo haƙan ma'adanai a wuri ko ka rufe ko ba ka rufe ba dole za akwai doka da za ta ce taso kaza za ka ba mutanen wurin don a gyara muhallin ka fahimta mm. sannan a sa dokoki an ba da misali kamar najeriya inda muna da gas da yawa amma kone ta ake yi kamfanin gas sai gare mu da ke boni mm. sauran da ake yi a kaduna ko su ko su wari ko ina ne duk ana kone su ne banda gubata muhalli asara ne yake jama kasa domin kudin da ya kamata kasa ta samu ba ta samu ba me yasa kuma kamfanonin suke haka domin babu dokoki masu karfi babu kwararen dokoki wannan taron ya ce dole a kafa dokoki domin in ka sa mutum tare ne dala goma ko da kowa kudin da zai biya wannan ba tare ba ce sai ya bata maka muhalli ya biya tare ya tafiyarsa abin da kamfanonin mai suke yi da kenan a najeriya to idan ana so a ci gaba ya kamata a sa dokoki kwarara da babu yadda za ka yi in ka saba ma dokoki nan kuma babu sani babu sabo sai tara to an yi la'akari da eh, eh, kasashen da suke bin doka wurinsu ba su ɗauke shi wani abu mai tasiri ba an yi la'akari da ire-iren waɗannan an yi la'akari da su kuma yawancinsu kasashe ne masu tasowa inda wasu ma sun ɗauka su sun fi ƙarfin doka sai su yi abin da suke so sun fi karfin doka shugabannin ƙasa ba abin da za su iya da su wani ne ya yi so a yi shiru amma ƙasashen da ko kai wani ne sai ka bi doka sau da kafa irin waɗannan abubuwa ba sa faruwa. To a cikin ta taron akwai ire-iren ƙasashe irin waɗanda suka ci gaba saboda ganin cewa su ire-iren waɗannan matsalolin ba abu ne da suke fuskanta ko kuma ya ta kara ya karya a wurinsu ba? Akwai su ne ma suke kan gaba a wurin wannan taron. Akwai su mutane fitattu ƙwararru a ƙasashen da suka taso don akwai mutane daga nan ƙasar amurka akwai mutane daga ƙasar jamus akwai italiyawa akwai mutane daga ingila akwai mutane daga faransa waɗanda suka zo ka dan bamu dan kaɗan daga cikin matsalolin da su suke uh, fuskanta game da ƙasa a ƙasashen su eh, waɗannan waɗannan ƙasashen saboda dole zai sha bamban da ƙasashe masu tasowa eh, eh to su abin da suke fuskanta abin da za a ce abin da ubangiji Allah ya kawo kamar kamar ambaliyar ruwa kamar muguwar guguwa da ake cewa tornado wanda suna fama da shi a wannan kasar ta Amurka kamar girgizan kasa eh kamar girgizan kasa to irin wannan suna fama da shi kamar wanda suka zo daga California ai a nan Amurka California ta fi eh, samun girgizan kasa eh, me suka yi shekara da shekaru suka ta zuba kuɗi domin tunkarar wannan abu su ko ma ba su hana ba su tabbata cewa tun wanda aka yi tun 1968 da aka yi a nan kasar ba sake yin wani wanda ya muni kamar irinsa ba yaya ko suka yi an yi bincike an samu wasu abubuwa da ake gine-gine da su ta yadda ko ma wannan ya faru zai zo da sauki ƙasa kuma da ta bada misali mai kyau ita ce ƙasar japan nan ne ita ma ta fi kowace ƙasa samun girgizar ƙasa amma ko da yaushe aka samu gefensa kasa wannan kasar japan sai sun yi bincike ta yaya za su me za su yi ne domin su dangare na gaba to su kullum suna kan bincike ne to irin waɗannan su ma sun zo su ma bayyana irin abin da suke da yi yadda suke fuskantar abubuwan da ke faruwa shi yasa suke a kasafin kuɗin ƙasashensu suna sa kaso mai tsoka domin kula da irin waɗannan abubuwa. To a gaida Salihu Garba kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Wa ya san gobe ban da an in ko ka sani mu ganka wa ya san ban da an Wa ya san ban da an a ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi. sai ka turan yau kana da hani, sai ka turan gobe babu hani to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan ba ya san gobe ban da Allah sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta jiru an yi can gire ba Allah idana wannan. Sai ka turai yau kuna da halin lafiya ka gane sai ka tarin gobe babu hali ana wa na wani hajjicinka ba Allah igana wannan kuma Allah isan da wannan. Ka san gobe da Allah. in ko ka sani muganka to Allah ya gane wannan saka Allah ya wannan ba san gobe ban da Allah abin da jaldun ya ɓoye ba mai isa ya gane sai na inye nufin mu gane sharaɗi kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe ban da Allah sai ka tarar yau kana da kuɗi sai ka tarar gobe babu ahu Ka Allah ina da wannan sai ka tarar yau ka babu ahu sai ka tarar gobe kayi mota suturan goma kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ya gane wannan kwaisan gowan da Allah Yan uwa jama'a mai bi gare ku dan na rasu mai sarauta sarkin da ba kamar shi yan uwa mu shuka haini hairi yana da rana in wanda ya ka shuka hairi ‘ya'yanka za su samu matanka za su samu jikoki su zo su tadda tattaɓa kunne su zo su tadda sa rayukan mutunci don Allah kar mu shuka sharri don an kar mu shuka sharri sharri bai da magani kawo maganin sharri kun ga magani sharri kun ga kar ku yi shi sharri bai da magani magani sharri kun ga kar mu yi shi yau madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe uku da kwata na asuba ga shirinmu na gaba. mata. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da Fatima Abubakar wata matashiya mai ɗaukar hoto a garin Maiduguri. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Inda na tambaye ta ko za ta iya cewa ta cimma burinta akan labarin da take bada game da 'yan gudun hijira a garin Maiduguri ta hanyar hotunan da take ɗauka sai ta ce. Sai gaskiya tun da na fara nuna hotunan nan duk mutanen da suke wa maiduguri kallon cewa ba mutane a ciki kowa dai an kokarin an kakkashe mana komai da komai makarantu ba sa aiki muna nuna musu ta hotunan cewa mutane a maiduguri suna zuwa makaranta suna kasuwanci suna duk abin da ake yi a kowane gari mun dai nuna musu cewa rayuwarmu ya ci gaba boko haram bai tsayar da mu ba kuma mutane sai kaga suna tura min message hakan nan a facebook sai ce gaskiya mun yi mamaki ba mu yi tsammanin cewa akwai rayuwa haka a maiduguri har student ma university din normal kowa yana zuwa makaranta to malama fatima ta ya kike nuna waɗannan hotunan da ke ɗauka don duniya ta gani eh dama duk hotunan a a wani a social media ake nunawa kafafen sada zumunci kenan kafafen sada zumunci a wuraren duka ake nunawa kamar facebook twitter instagram duk ka za ka ga hotunan mai maiduguri da kuma rayuwar mutanenmu menene ra'ayoyin mutane idan kin sanya waɗannan hotuna a kafafen sada zumunci me suke faɗi gaskiya duka hotunan idan na saka sai ki ga wani zai ce ina so in taimaki wani wani kuma zai ce ai ni ban san haka rayuwar yake ba wani sai tana da kaza ne dama a garin ku muna nuna musu komai da komai yadda garin yake wasu mamaki ne ba su cewa mutane na zuwa kasuwa so wasu kuma suna dan tura kayan taimako su suke a ah, na ga wani ina so in sa shi a makaranta na ga wace ina so in tura musu kaya so kana ganin shan kala kala Kyaukyayi ne wasu murna suke yi rayuwa ya ci gaba abu da yawa ne kowa shi daban so idan na fahimce ki ta dalilin hotunan da kike sanyawa wasu in suka gansu sukan nemi su ba da gudunmuwa sukan ba da gudunmuwa ko ko dai a baka kawai suke suna cika alkawarin da suke dauka a suna cika alkawari sosai a mun samu kaya daga new york daga america mun samu daga london mutane suna tura kuɗi las ma wata ta ce ta ga yara ba suna wasa ba su da kayan wasa ta tura kuɗi ta ce tana so a siya ba da bebi da su biya kayan wasa ne so dukka zaki ga mutane suna cika alkawari masa yara biyu ma a makaranta To Malama Fatima bisa ga bayanin da kika yi man cewa kusan ana nan an ci gaba da rayuwa a yankin Maiduguri kusan komi yana tafiya daidai ba kamar yadda mutane suka ɗauka ba. Ya zaki ki bayyana mana yanayin 'yan gudun hijira a wannan yankin? gaskiya dai ba abin da babu a maiduguri akwai mai kyau akwai mara kyau wurin ma dai akwai matsaloli kala-kala akwai problems ɗin asibiti da ake kai su suma akwai yara da ba sa makaranta ana kokarin sa su muna da matsalolin abinci baya isa kuma akwai matsaloli kamar ba su da gidaje shiga su zauna kwanaki kin zo america ko me ya kawo ki an gayyace ni ne wani makaranta a florida suna so su ga hotunan da na ɗauka daga maiduguri suna so a nuna wa 'yan garin su cewa ga abubuwan da yake faruwa a garinmu a maiduguri kuma suna so ne yaran su san cewa akwai wani duniya daban inda ake da matsaloli amma mutane sun ci gaba da su suna so su karfafa yaran su ku ce kuma za ku iya yin irin wannan aikin ku fito kuma ku je ku fara jiran bayanin yan garin ku mm. kamar irin wanda suke zuwa daga wani wuri wanda ba su san amurka sosai ba ku nuna musu ta hotuna cewa garin ku ga yadda yake yadda aka nuna mana na mai dubu so suna so su kokari ne su ma su ci gaba da irin wannan aikin To ke karan kanki Malama Fatima Abubakar kikan samu wata gudunmuwa daga jama'a ko wasu ƙungiyoyi haka? eh to gaskiya akwai mutane da yawa sun fito sun ce suna so su taimako wani ma zai ce maka idan kana da matsala ka masa waya wani ma zai ce idan akwai abubuwan da kake so ka siya ko ki wannan kyamara zai ce muna samun taimako so mutane da yawa sun fito gaskiya suna kokarin su taimaka su ga kuma aikin ya ci gaba kuma mm. suna fara wasu koyarwa saboda ba ni ɗaya ba ce zan na yi kullum kullum mu samu ɗan garin mu su ma su shiga wannan aikin mu ci gaba da yin labaru yadda ya kamata. Masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Fatima Abubakar da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam yanzu kuma ga nazir da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. jaridar ta rawaito labarin da ke cewa shugaban kasar amurka donald trump bai sauka daga kan bakansa na gwamnatin obama ta yi sata sauraron waya a gidansa na trump tawa ba a lokacin da yake gudanar da kamfe duk da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ya ba da bayani akan cewar babu wata shaida ta anyi hakan cewar white house sakataren fadar white house shin spicer ya ce akwai zaman sauraro da yawa amma har yanzu akwai bayanai kan gwamnati ta yi leƙen asiri kan kwamitin kamfe na trump da ba a bayyana ba ya kuma ƙara da cewa shugaban ƙasa na da yaƙinin yarda da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey mr spicer ya ƙara da jaddada cewar zaman sauraron da aka yi a majalisa zama ne na farko akwai wasu jerin zaman sauraron batun da kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawa zai ƙara yi a nan gaba domin akwai abubuwan da ba a tattauna a kai ba sai kuma mu leƙa jaridar usa today jaridar ta rawaito labarin wani gagarumin gwajin da 'yan jam'iyyar republican da shugaban ƙasa trump za su fuskanta a majalisar amurka na shirya gabatar da kaɗa ƙuri'ar rushe tsarin inshorar lafiyar nan mai suna affordable care act wacce aka fi sani da obama care a jiya alhamis sabon tsarin inshorar lafiyar da 'yan jam'iyyar republican suka gabatar zai bar wasu ɓangarori na tsohuwar inshorar lafiyar ta obamacare wanda ya hada da hana kamfanoni da suke ba da inshorar lafiyar hana wani ko wata shiga cikin tsarin musamman ma marasa lafiya amma ba za a caji mutum sakamakon rashin inshorar lafiyar ba sannan sabuwar inshorar za ta dakatar da karin faɗaɗa shirin medicaid ga marasa karfi a amurka sai kuma jaridar new york times jaridar ta rawaito labarin wani tsohon soja da ya daɗe da tsanar baƙaƙen fata ya bayyana shine ya yi sanadiyar mutuwar wani baƙar fata mara wajen zama a manhattan da ke new york ta hanyar sukarsa da wuka jami'an 'yan sanda sun bayyana wannan laifi da tsanar bambancin jinsi ce ta jawo shi wanda ake zargin mai suna james harris jackson dan shekaru 28 na baltimore ya yi saranda ga 'yan sanda jim kaɗan a tsakiyar dare a ranar laraba bayan wanda aka kashe ɗin mai suna timothy cockman dan shekaru 66 ya faɗa cikin ofishin 'yan sanda jini na zuba a jikinsa sakamakon raunin wuka da aka caka masa a kirjinsa da kuma bayansa cewar mataimakin shugaban 'yan sanda william aubrey kwamandan masu bincike na farin kaya a kudancin Manhattan yayin da yake faɗa wa manema labarai a helikwatar 'yan sanda. Ya ce 'yan sanda sun tsara mutumin kuma ana zargin sa da kisan kai amma shugaban 'yan sanda ya ce suna son ɗaukaka laifin su maida shi a matsayin laifin tsana. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC ke cewa mu zama lafiya. Tura gaida Malam Nazir sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. mai magana musa shehu nusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya a gaskiya kwamitin da shugaba muhammadu buhari ya nada a kara ma'aikata albahi gaskiya mu talakawan najeriya ba mu amince da wannan tsarin albahi da la'awa ainihin ma'aikatan gwamnatin najeriya ba bai kamata ba halin da talakan najeriya yake ciki a kan gwamnati ya mai da hankali akan yadda talaka yake ciki amma kaje za a kara su ainihin ma'aikata ku sam wannan abu bai dace ba ya kamata shugaba muhammadu buhari ya dubi talakan najeriya kuma ya dubi halin da talakan najeriya yake ya mai da hankali akan wannan abubuwa amma a zo a ce za a ƙara ma'aikata kuɗi ai bai kamata ba ya kamata a dubi halin da talakan najeriya suke ci. allah ubangiji allah ka kawo mana ƙarshen wannan hali da muka faɗa na tsadan kayan masarufi da tsadan da yake damun al'ummar Najeriya. Allah Ubangiji ka kawo mana ƙarshensa. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Sani Balak da ke guru Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Ya kamata Janar Muhammadu Buhari in dai gyara za a yi a Najeriya ya kamata a ce duk wanda suka saci kuɗin talakawa a masu kuɗin goro a kama su a hukunta su. ba an samu wannan an saki ba an ba da jelin wani ba duk ba haka za a gyara ba in ana so najeriya ta ce ta gyaru duk wanda suka san sun saci kuɗin talakawa duk shekarun da aka saci kuɗin talakawa gwamnatin da ta shuɗe sai sun dawo da shi shine kawai za a samu gyara wanda na za a yi harin na gama ba za su nan satar ba in ko ba haka aka yi ba wallahi gyara ba zai ba ina ba wa shugaban ƙasar najeriya shawara Salamu alaikum. Da magana sana da madalla direban taki. yana roƙo ga gwamnatin najeriya wanda shugaban girman shugaban ƙasa ya ba mu wannan makudan kuɗi don biyan albashi da sakan da ake zai su allah ubangiji ya sa su alkawali sai ma mutane sako daga nama da na gode murya amurka to mu ma gode kafin mu karkare ga takaitattun labarai ma'aikatar tsaron amurka ta umarci daukacin ofisoshin jakadun amurka manya da kanana da ke duk faɗin duniya cewa su tabbatar sun tsananta bincike a rukunin wasu mutanen da suka nemi takardar izinin shigowa amurkan hawa kuma umarnin ya buƙace su da su binciki bayanan hanyoyin sadarwar zamani na waɗanda suka nemi takardun izinin shigowa musamman ma waɗanda ake tuma suna da nasaba da ta'addanci ko kuma daga ƙasashen da ke ƙarƙashin barazanar ƙungiyar isis sabon shugaban kasar somaliya ya mika kokon baransa ga kasashen duniya da su tallafa wa kasarsa ta yadda za ta kauce wa farin da ke dab da afka mata ya ce kusan rabin mutanen kasar tasa suna fama da karancin abinci kana kashi goma sha biyar daga cikin ɗari suna fuskantar barazanar fari shugaba muhammad abdullahi wanda ake wa lakabi da farmajo yana wannan magana ce sa'an da ke wa kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya jawabi makarantu da harkar kasuwanci a bangaren kasar kamaru inda ake amfani da turancin ingilishi na cigaba da kasancewa kulle hakan ko ya biyo bayan yajin aikin watanni biyar ne da malamai da lauyoyi suka kaddamar na cewa ana tursasa musu wajen amfani da harshen faransanci wakilin murya amurka a birnin wande moki edwin kinzeka ya ce shugabannin wannan zanga-zanga su uku da ma wasu mutane 25 daga sashen na masu amfani da harshen turanci don an tsare su kuma an gurfanar da su gaban kotun sojan ƙasa a jiya alhamis masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Alhaji Muhammadu Sani Fari Zuru muna auren 'ya'yansa Zalihatu da Fatima da kuma Bilkisu da za a yi gobe Asabar da misalin karfe biyu da rabi na rana a gidansa da ke kusa da gidan mai cikin garin zuru Allah, ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu malam john alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri